العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lannan mun kwana wurin da bai kamata a ce mun kwana nan wajen cikin suratul shu'ara za mu koma can da yake cewa wa fi ummiha rasulan ma'ana ina nufi ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yabasu fi ummiha rasulan ina nufi ummiha bi ma'ana ummul qura makka wa ma haulaha wannan ina kawo maka kinaya ne cewa haka ke amma abin da yake nufi ina nufi kowane alkarya Allah baya halaka da mutanen da suke ciki she kasance ya tura manzanni kuma an saba masu shi nan da ke halarka da ku eh mun kuma baya kaɗan ne eh. na biyu da yake cewa tukinnu kalma tukinnu yana cewa yana fasara ayan wa rabbuka ya alam ma tukinnu sudurhum wa ma yu'linun Allahnka ya san me yake kunshe a cikin zukatansu da ba su faɗe shi ba da abin da suka faɗa a bayyane dan adam da yana da wannan hali guda biyu ne wani fuskansa zai fassara maka abin da yake akwai ko kiyaye ko soyayya wani kuma shefirci ma abin da yake akwai shi na laiki cewa ubangijinka ya san duk abin da suka tattara zuciyarsu na kiyaye ko soyayya kuma da abin da suka ila na kin Allah da sa Allah ya sani shi ke cewa tukinnu bima na tufi abin da yake boye a kuntu shay'an bima na akan aknantu shay'an na boye wani abu kage aknantu fil wa fa'il shay'an maf'ul bihi ne shay'an shay'an akhfaytuhu na boye masa na boye shi wa kanantu akhfaytuhu wa azhabtuhu na fata an gane kuma aka ce caukanantuhu karin aknantu biduni a shine boyewa ku ji jumla ba aknantu shay'an akhfaytuhu wa kanantu akhfaytuhu wa azhartuhu ana cewa afaituhu wa azhabtuhu kalma ɗaya na abin amfani da shi magana biyu wa kanantu kagin wannan a kanantu domin ta ayi ta nasaba maf'ul shi ka kawo alf shi an. to fili da fa'il zai nasabci maf'ul afaituhu wa kanantu na boye abu afaituhu wa azhartuhu ma'anansa na boye ko na bayyana shi suma nan ya dauki duk wannan biyu zo ayyar cewa kanantu bi ma'ana ya yi zahartu ma'ana na bayyana abu wai ka annallah ina nufi wajen da Allah ke cewa asba alladhina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wai ka annallah yabsutu rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdir wai ka annallah ko wai ka gani yace wai ka annallah kalmat wai ausa sun gaje shi amma da ake nufi wai ka annan la tir ko wai mislu allam tara annan la ya su turis kalma ya sha ma'ana lokacin da eh, waɗannan masu dukiya masu kin Allah da manzansa karuna da sauransu da suke da arziki to masu karamin tunanin shi su ringa tamanni ina ma su ma sun samu wannan arzikin wannan arzikin kuma ba na gata ba ne kamar yanzu yanda muna sa rai ko ka ga mutum ya sasa zuciya al'umma yana cikin mota ko ya gida gidaje kai ma kana fata ka zama haka kisa ko ya zama majiyun ko ya zama ba abin da yake bukatar sai samu dukiya ko wace irin hanya kuma saboda yanzu ma sata mata a cikin ake a shiga da su wani asibiti a Najeriya kuma a cikin birni a sago cikinta a ciro jinjirin a barta kwana biyar kwana uku a sallame kuma ba abin da yake faruwa asibitocin duniya nan kasa gane wannan asibiti fa ake sunce mata yanzu mace za ta je awo saboda fakiri ya ce miskini ce bata da babur mijin ba ba ruwansa shi aje ta cince ta hau bus shi a kwaso su yanzu a kai su asibiti a cikin wani wuri a yi operation a ciro jinjirin shi ake bukata shi a kyale ta shi ne ce alamtar annan la ya fi liman ya sha ba ka gani Allah shi ne mai ta arziki da wanda ya gani dama wa ya kadir ikan kan tarin arziki kyale ka kuciyar mai wahala duk Allah yana sani ba wai Allah bai sani ba ne don baka da shi duk ai zage zage ba Allah yana sani baka da shi kai zage zage ka bi gansa wa ya kadir ya hana ka ka samu arzikin ya kutanta maka shayi masa da baka samu ina sani amma shiga an kura ba wai kai hana kai zaka shiga aljanna barakan kallahu ba wai hana kan ka zama fakiri ko uwanka fakiri ya ko babanka fakiri gidan haya kuke kawai daga mutuwa shi a ce ku shiga aljanna a shi ko an kura da abin da ya kaddara muku wannan shine kuma ko wanda Allah ya ba su arziki kike iyaye da kakanni dukiya ne gado ayi kuma ga su da lafiyin gida da mata kyawawa wanda bai hana su yanzu shiga ba za shiga aljanna ba in sun mika wuya sai abin kirki wanda shine shi na Allah yake cewa alam ya anna Allah yafsutu rizqa liman yasha liman yasha na shine ya gama komai kamar yanzu zikirin da mazala ya ba fakirin ne a fukara na, na, na, na musulmi sahabai Allah ya ba wasu sahabin dukiya in za tafi yaki ga su suna nan in za sallah ga su suna nan kuma amma sun darab sauran musulmi ba da zakka to ya za a yi shi suna gan cewa Wanne zakan shi suka wurga suka je wajen manzo Allah suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk abin da shari'a ya ya umarce ka ka samu muna yi amma masu kudi sun fi mun za ta bi jihad suna tafi da mu suna ba da arziki kuma sai manzo Allah ya ce kun san abin da zai fi ku in ku gama sallah ku subhanallahi guda 33 wala wanda fakire yanzu ba sa yin sa ga ga mutum miskina za maka raba amma na assalamu alaikum ya tashi a ci gaba amma ba zai sai ya ce subhanallah ko ba zai mai da hankalin kirga wannan abin da yake yi ba wallahi ba ruwansa fakire nawa ne ana salamu alaikum in ma shi zama jahili ya canja abin da Allah ya ce karai ko yi wani abin da Allah bai ce a yi shi ba duk irin waɗannan shi ga gan ba yi abin da maza Allah ya samu kuma gashi irin waɗannan abubuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an gaba ce subhanallah subhanallah subhanallah guda 33 walhamdulillah guda 33 wallahi akbar 33 fakiri miskina za mu tara ba an fi sai ringa yi wannan bayan sallah amma ba a yi yanzu ce ga mutum ya rike tarbi tasbiya ya faɗa abin da ba ce yi ba ko ya ce an gama sallar ne ce ya latifu ya latifu dubu shi ya bar abin da manzo Allah ya koya masa ga abin da ya kama can ya latifu Allah ce na'am ya latifu Allah ya ce na'am ya latifu Allah ya ce na'am to ka ci ka kira Allah su dubu Allah ya hamsa to mi ka ce da shi me ka ga wa Allah ka ce ya latifu ce na mi ka ce da shi la fallan la yabu baka ce da shi ina bukata ni fakiri miskini ne ina neman kaza shi ya latifu ce na ya latifu ce na ka zauna shi awa biyar awa shida don haka ka fahimta ba zai yi ba ike cewa ike cewa wa yakjir Allah kuma shi ke kaddara arzikin a talauci kamar yadda wani suna nan in ka gan shi wani garin nan shi ka kwana uku ba shi da shi wala ba mu da yake wani a cikin ku yake gaya mu a ce wala an taba yi yana da iyali daga al sunna a ka samu wannan nan ba ya ce billahi lazim da an je sallar iji shi ya zo shebir ya nisa su shiga boko ke samu abin zai ce amma shi ya kwanta ina limam ne ma ba a suna ba za a samu wannan ba ina kwance ce ba abin da na sai kuma ba ba ba a suna mu eh, in ka tambaya mu za a baka ba ai garin nan in kana so ka sha wulakanci ka je wani wajen da ake arziki kuma ka sa kanka da ba ne ka ba za a koya ma hankali in kana son girman ka kama girman ka wayuwatsi alai wayudai kwale shine yasutu shine yuwatsi ina yarwata da arziki wayudai ina fitar da arziki haka yaso wani ka ganci bushishshe nan bilahi san kudi ka gani a barnan da zai abanka banka sallah kawai da shi muna yara mun san wani da Allah kage ya ya talauce za ka shi a masallaci na karda ya sun sai zo mai zumunci da komai da menene amma ya samu arziki to duk tsawon duniya na su suke yi Allah kiyaye babu innal ladina innal ladhi farada alaykal qur'ana me yace laraduk zai so yake cewa innal ladhi farada alayka alqur'ana ka ila mi'ad to wannan mai adami yake nufi shine zai fassara maka ka gani yace hadathana muhammad ibn muqatil akhbarana ya'la hadathana sufyan al-usfuri an ikrima an ibn abbas yace kalmar raduka ila ma'ad malamai eh, ila ila ila ma'ad ko ila ma'ad yake cewa kara ila makka ma'ana wanda ya fito da ke birnin makka zai mai da ke a birnin makka ji shi firma kenan ya ce ba su haka ya fassara amma mafi yawa malamai ya ce lara duka ila ma'ad ina nufi ila yawmal kiyama Allah da ya ce ka shi zai madda ke tashin kiyama kuma wanda shine zai ibada ma'anar sabri kalmati ma'ad ina kuma komowa wajen da Allah ya fito ma'ana duk babu kai a aka zo aka hace ka ya ce surat al na gaya muku taukifiya ce surorin ko ikan zama taukifiya ikan zama kuma ikan zama ijtihadi akwai surorin sunayen surorin da Allah ya sa su da manzansa shi ake kira taukifiya ma'ana Allah da manzansa suka sa to akwai sunayen kuma wanda ba haka suke ba sahabin da suka yi jihadi suka faɗa Shi ne kama an kabutu saboda cikin suran na akwai an bato an kabuta a ciki sha doke shi a saka an kabutu mana don a gane suran ike cewa kal mujahid mujahid na fassara ayan da fasadduhum an sabi fasad fasadduhum an sabili wa kanu eh, menene mustafsirin ike cewa kar mujahid wa kanu mustafsirina shi yace abdalala yace duk suna laifi ne akan basira suna gani suna tsere suke wannan sabon ba wai sabo ne ba suke ba mustafsirin suna yi muguntan da shirin suna yi shi na bisa basira eh sauraka wanda suke kira mustafsirin sun ce shine dalala a'a mustafsirin shi ya na sabacin dalala ma'ana suna aikata mugu da kafirci da komai a bisa basira ba wai abu ba ne suna yi ba da sani ba hmm. ina fata gani fa qara gairuhu gair mujahid sahib tawdihi kenan ko gair ibn abbas yake cewa al wal hayy wahid yace haywan wal hayy wahid yace rayuwa wanda yace al da hayy da rai yace jumla ce baki da ina sai fassara maka wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamu shi ce kalmar haiwa rayuwa in ka ce wal hayy rayuwa dukkan su manan su ɗaya ne shine ki fassara maka cikin wannan ayoyin yake ce wai fassara maka wal ya'lamu Allahu alladhina amanu wal ya'lamu al munafiqin a cikin surat al-akabut da Allah ce wala alama lalle Allah zai isani sani na yaqinin wanda eh, eh, don ikama mutum akai ba Allah ya ji shi abun da ba ne. alladina amanu wanda suka yi iman da Allah wala ya alaman nan munafiki na Allah kuma zai fayyace wanda munafike ne duk abin da muke gani da man dai har ishanin Allah da Allah zai ringa turawa a duniya zahiri da wani na mangana za a cire kai kire kake yi wallahi ta abin da kake fara kire kake munafiki ne suna nan amma da ba haka ya sara ba mutane nawa ne suke furce a baki a baka amma zuciyarsa akbar shi baya son Allah da manzonsa ina ma shakka shi ce wala ya lamanna Allah ya ce Allah zai sani to shine ke nufi menene sai gani takidat guda uku ne lam takid mudari ma tawkid ne lam nun lam lam nun nun nun tawkidi wala ya lamanna Allah lalle Allah zai sani shi ke ce fassara maka aliman Allah zalik yace Allah ya riga ya san wannan abu amma inna ma hiya bi manzilati li yamiza Allah yace Allah ya sani amma wando sanin na Allah ya bambanta shari da alherin shi na abin da ake nufi a nan wannan ka kauli li yamiza Allah khabisa min at-tayyib daidai yake duk wanda ake ce don Allah ya sani ne sani ne na rarrabawa amma Allah kafin harce ka ya san komai Allah ubangi samu dace wai ina sai fassara maka wala hamalanna asqalahu wa asqalan ma asqalahum ma'ana laifi yake ta askaran mutanen da suke koya ma mutanen hanya ba daidai ba ko a kira mutane ba daidai ba ko a kara mutane son zuciya ba daidai ba abun mamaki a ah, shekarar ji aka kira ma freedom cewa an yi kungiya za a ja kari a kone freedom amma mu kuma mu yi kafa kafa mun yi laifi cewa laifi muka yi sacin da ya wuce alhamis da ya wuce yaro ya je yi absa aikin hadisi da gifi sabanin malamin da suka yi kuma da littattafan da suke kunshi hadisi da gifi shi ya kawo amsa littattafan da muke amfani da su da hada suna ne da jigiyaniya da kadar duk kungiyoyin musulmi dai suna amfani da majimu'u bahraini da dakaikul ahba ba wani kun ba wani musulmi Afirka nan wanda ba sa taba wannan littafin shi yaro yake bayani cewa gashi waɗannan littattafan akwai abin da aka yi kage kage na manzo Allah ciki shikenan wai an ji an shirya za a kone freedom don an faɗa littattafan da wai su suke karanta islamiyya don me za a ci gyaran su to kaga in ba ana yin ta'addanci ana nuna ba hukuma ba mutum ya isa yi wannan magana shi kawai mutum kamar jeji muke mutum ya ginda mai abin da ya ginda ma amma a ce mutum faɗa wannan ba an waje da ake hukunci ne ya mai isa yi wannan tunanin ma har zai zarce tunani littafi ba na iyayen ka bane ba na kungiyar ka bane ba na nan aka wallafa shi ba yadda kake takama da wannan littafi haka sauran musulmi suke takama da shi a ta kutub sitta abu dauda tirmizi ibn majah nasa'i kai bal buhari ma dar ne zai sa sha gaba ya fito da hadisai kusa tsamanin wanda shi na gan zaifai ne shi ke nana da abin da yake cikin littafi bai kamata ba ka ce tun da kake kagada eh, tun da me bambanci ka da abin da kafin suke gaya manzo Allah cewa haka muka samu yayin mu suka yi wace irin dalili ne ina wajen na aba ana kenan ya za a yi littafin da kake karantawa kuma ana gaya maka yadda za ka yi in ji bahaushe ce gyara kayanka shi ne zama tashi hankali ada saboda fasari fil ardi shi ne za a zo a tattara wawaye a ja kone wuri lakiyaye eh? eh, a ah, saboda ya ba wani su suna fada legiman an ba wani su dama suna fada shi ne su kuma za su kira musu ce wai mu ringa na ce tushe a daina sallah inda kun ce mu daina wadansu shi mu daina sallah don mutum ina mamaki mutum da yake dawa cewa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baka kauna manzon Allah da gaske manzon Allah ce man kazaba alayya muta'ammidan a maka minan na kai wanda ya kago mun kariya ya mun kai ya mun kage kuma yana sane to Allah ubangiji dauki wutansa shi shi shi wannan ya fara wurin zaman sa kafin ma in mutu kage ne ba ba ba zahiri she malamai sun zo a takasan nan malamai su karanta mustalah hadisi dubba abdullahi gondu ina da ina da mustalah hadisi wanda ya tace hadisai da ife da sahihai duk wannan ilimin a garin na manyan malamai sun karanta sun ce wannan hadisi bai tabbata wannan hadisi ya tabbata daga sai ya ce wannan ya zama ta hankali kai? abin da yake babu mamaki Allah ne ke kare sunansa amma in za ka lura suna mafi yawa masu gatansa kaɗan ne kawai hmm. ana fahimtar sa amma ba shi da masu gatansa suna ba shi da masu gatansa daga ta mamaki hmm. wani ne ya je wajen da yan an suke taro shaidun manya-manya masu kuɗi da masu masai suna ta shiga ya ce dama haka lai ka darama kage su da manya manya suna da manufa ne addinin kasar nan ba a yi shi dan Allah dai mutum zai yi samu na abin duniya ko na abu shi shigo dai eh, wannan ne ba a ya addini dan Allah mutum da ya addini ba dan Allah ba sara ce ina ina ina abun ne inda ya gan dama ai aji lahira ike cewa tashin kiyama askalan laifi kenan ma askalan Allah ya ce wala tazuru wazratu wizra ukhra amma ko wizra da za hada kai da kai duk mutum da kake kira mutane ka sai kuskure ne kana daura al'umma kai domin rayuwar ka yaru ko kuwa domin ka yi shuhura domin ka samu jama'a domin ka samu abun duniya domin son zuciya kana gan ba abun ba daidai ba na ka daura mutane kai to tashin ciyama laifin ka dinasu kai za a daurawa bayan da za a yi mumini musulmi yarda da Allah ka kauce hanyar da manzan ya ce a koya ma mutane ka dauce wani tafarki daban don wani burinka ka cika burinka ko ka dora masu kunzumin jahilai da wanda suna jira kai ka koya masa ajini ka dora masa kan so zuciyanka to a askar shi nan lake cewa kai kada ka dora masu laifin zaka dauki laifin ka kuma ka dauki laifin waisu da ka dora masu kansu to wannan in ka shuka shari daya tashin kiyama wannan shari zai ta kyanke sai mar kiyama wannan shine abin da Allah yake ce yace anan yake cewa wala hamilun athqalahum su masu koyar da shari ko masu yin shari, za su doki laifin su wa askala ma askalihim za su sake daukar nauyin wayansu da suka koya masu irin wannan laifin shi su koya ka san yadda za ka koya mutane abin da kake so kar ka yi karatu don burga don fuska mutane ko bada da mutane don ka tara jama'a don wani burin ka na duniya na tsaya ike cewa suratul eh, suratul uh, gulbatrum ne yace ce alflami gulbatrum kun san lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ina birnin makka ya fi son ahlul kitab don lokacin su ne kan daidai su Allah ya sauko masu Qur'ani kurishewa kuma sun so Faris saboda lokacin su kuma suna bota magunki lokaci su waɗannan eh, ahal kitab su botan Allah suke yi ko da sun sirka da jahilci da fadanci da suke yi ba daidai ba ye eh, abin nan abin nan abin nan irin shiga cocin su a ta bota ma Allah da kin yin aure da wasu abubuwan da Allah bai kallafa masu ba to a da haka ana gan su akrabu illallah to saboda haka wani lokacin faris kuma da rum suna yaki a tsakanin su to manzala da sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sukan taimaka a doyi da wanda suke yaki na mutanen rum su goyi bayan su cewa mutanen rum Allah ya ba su nasara mutanen faris kuma shi ka gan kurishawa masu bota gunki saboda faris lokaci suma suna bota wuta kuma mutanen kurishi suna bota abin na kasa da abubuwa dabbobi da ice shi ne an ya faɗa wannan ke kwantar da hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa nasaran da su farisa suka ci wani lokacin rum za su ci nasara hmm, za su ci kusafsa da ba daidai ba to wannan suran shi na Allah ya sauka da shi shi ne yake cewa yake cewa kala mujahid wajen da Allah ce fa amman lazina amanu wa amilu salihat fa hum fi rawdatin yuhbaru shi ke so ya bari Buhari bai fassara maka ayan baki daya ba shi na sun fassara maka kalma ya ce yuhbarun yun'amu suna daga cikin ni'ima ne ke cewa fa amman lazina amanu kaga wanda suka yi iman da Allah kuma ba saya ba su zama irin wasu yan misra je shata taban sai yi giman san ka tambaya imanin ta ne yake imana ne yake ba shi ka fito da shi za ya kwashi ge ya yi barnan san ka ce imana ne yake to imana ne yake amma shi da aiki to shine ce fa amal lazina amanu kaga wanda suka yi imani da ubangiji su wa amilu salihat suka yi aiki na gari to wannan suke sakamako amma ba wanda zai faɗa abu a zuci ba bai aikata fa fi rawdatin yubaru suna da cikin rauda wanda yuhbaru suna cikin nema Allah ya samu a ciki Allah ya samu a ciki to shine yake fassara ma kalmar yubaru an sala ne ina Ya, yake cewa falayarbu inda Allah kalma falayarbu inda Allah shi shine nufi wa ma a taitun min riba liyarbu fi amwalin nas falayarbu inda Allah wannan jumla mutane ba sa ganewa musamman larabawa yanzu da yake musulmi suna ganin riba wani ciniki ne kawai ba sa fada ne suna dinka kuɗi kuma amala na ɗanɗana ma'ar na kodansu ya zo na arziki saboda amerika sun fadi ruwa da kasashen turai saboda duniya ne shi su rasa yadda za su yi shi suka dora norwin a kan wai ba su iya tafiya da harkan ba ne suna da wanda su yi kwamfuta suna da wanda suka yi lissafi sun san a arziki amma lai wasa da su masu zama kashe wando ninkawa suke yi akwai kwamfuta akwai takardar yanke kudan amma ha kawai an ya karɗe su ai takarda ne kudin an yi buga an yi menene an yi turancin amma babu arzikin takarda ba muke buga ba ya za arzikin ya warwas ce in dai riba ne Allah yake cewa in dai kana ba da riba ne wa ma ataitum min riba duk abin da kuka ba na riba yarbu fi amwalin fi amwalin nas domin wannan riban ginu a karu ihabaka annu mutane amma na makushi to wannan dai falayar ho inda Allah ko da ya taru a wajen mutane a kama makamai yadda yanzu masu kudi musu ke raina hankali a jinin su zai dauko kudi a jeban su ya tashi zai tafi mura shi je Allah ya ce kar ka zo riba fa ce doke da sa mara dilibi su bi Birtaniya su karbi kudi da ayyansu shi hau girgi su je su umura su ce labbaika alama labbaika da kudi haram Allah dole karba kamar irin sallar mu nan a zo ba dai ta sahu sallar mu ba iya ba a za Allah wala lali na ami ana salamu alaikum a ta ya tilla salamu alaikum ana gamawa duk abin da manzo Allah ya ce ba za a yi ba sai salatu ba ma da annabi Allah karba koi karba da sun isa oho Allah ka karba ko karka ba mun gama man ata atiyatan wanda ya bada wani kyauta yabtaqi afdal minhu ina neman fiye da wannan fala ajra lahu fiha bashi da wannan kyautan shi kun ji kawai za ku gani eh kuma za a zo in ka zo daga tafiya sha da ko kwai kamar guda 20 a kawo ma fakiri ne bashi da komai ba lalama kaji sa ne sun fara tara kwai to ina jira ka bashi sakamakon fiye da wannan eh dama aikin larabawa ne aya za kawo ma a kawo zakara na nufi to ka ba da abin da ya fi zakara kuma baka ba shi za tsada ana jira ne in ka zuwa ko dan dan kwai a kauma a kuma ana nana yawan gaisuwa to wannan duk mutum da yake kawai ya san wannan kyautar ko ana mana yi wani Allah malam me yasa nan za eh gwamnati ga ma'ana ga raka tsaya da abaka wannan kyautar mana zan koma eh zan koma a huta lafiya ya ake a yi dinki a ma mutum eh, a siyasa ba a mai dinki mai kaya mai ba ya kudi sakina eh. ina jira kawo masa fiye da wannan to gashi karala yace fala ajira lahu fiha bari lada duk da ya da wannan bai ba kyakkyawan niyya bai yi ba eh.

amma ne ba baka ba kai korafi eh, to wannan lokacin shine ba lada eh ai korafi amma lokacin ana bukatar taimaka ai taimako ajin haka yake ah, yanzu dan wanka zai biki miskina ne an tara masa wani abu yi bikinsa ko a bashi gidan da zai kwana ko a yi masa wani abu ai dangi zai ji daɗi wannan shine zumunci shi kuma doro tsiya wani ya tashi shi ki masa inda yana da shi shi abin da zai zama haram shi ne lokacin da ina inda ba yi masa ba ji zafi to wanda ina yi ba dan Allah ba ne to amma don taimakawa lokacin da dan wanka ina ina bukata ba laifi kai kuma ka taimake shi ai wannan shine zumunci ba ba wani abu ke zama la eh wanda muka ga gidan mata suna yi wanda ta fara mata naira goma shi ne na ce inda ya fito ciki al'adan kuma ya koma wajen in ba bayar ba za a daga ka sai na su mata abinda da suke yi an haihu shi sana da gida na ce ba zan yi ba ni ban san ko ya suke karu kayan su ba kuma kayan yara ga tsaran siya eh yarin ya taya kayan kayan baraka ko eh. to ko kayan ko hoda sai man sharawa kan kayan ya ce baraka ne shi baraka to in an haihu sha za a kawo musu kaya amma wata kuma su karba za a gaya ma ba shi lokacin da wani haihu sha doko wani dan singlet aka ce dubu biyar dubu biyu lalai kai kana neman dari da baka da shi kuma yaushe za a daina haihuwar ko ta ina karfi ba waɗannan ai ba za a iya ba saboda a nafsi nafsi ko ta yi ko ta yi eh amma ba nan baka waɗannan ya wuce aladan ba zai yi ba wannan da ya wuce aladan kuma ba Allah kiyaye eh, ya shiga ciki kenan wani yayi ne don a yi masa bashi da lada in za ka bude wannan kofa ai kullu a cikin sai da kayan yara kake da sabulu to yaushe za a yi kuma baka yi ba a zage ka yi yaushe inda yake cewa eh, wayanda suka kirkiro wani abu suka sa eh, suka dora wani su mutane a kai ranar kiyama za su ɗauki laifinsu da kuma laifinsu to waɗanda suka aikata din su ba su da laifin ne laifin su za a karɓa gaba ɗaya ko ko gaba ɗayan su kuma suna da laifin suna da laifin ne ba su tambaya ba mutanen kirki yanzu kamar mutanen nawa ne sun gane gaskiya ma sun kiyi shi da mutum da aka dauro masa shi bai sani ba to in ya ji laifin da za a dauro ma wancan amma shi ba za a kama shi da laifi ba don ya tambaya da aka yi kenan aka dauro masa laifin da za a bashi shi za a dauro ma wancan shi a yafi masa shi tunda bai sani ba ai ba kowa zai zama malami ba amma an kasu mutum tambaya waɗannan ne suka an suka su just go freedom me laifin wai an taba majimu buhari to irin waɗannan mutanen wannan sha kyale su haka dan kunzumin jahil bai ma san sunan littafin ba ije ko ne gidan mutane domin an faɗa haka ai ba dalili ba ne wani eh kwarai eh kwarai da kwarai za a iya wannan ike cewa yamhadun bi ma'ana qaul ta'ala wa man amila salihan fala anfusihim ko yuhmadun yace yusa'una madajihum yuhmadun bi ma'ana me yake nufi ya ce yusa'una madajih ko ba haka ne eh eh yusa'una madajih dan kuma yace yusa'una ko na kuma ya ce hmm? gani yuwadda'una makara anfusihim fi qubur aw fi janna in ma za su samu wurin kwanciyar a cikin kabur ko cikin aljanna eh wa man amila sala fala fi, wanda ya yi yayi gari ya yi don kansa ne wanda shi zai kai shi wajen makwancinsa a nan haka shi ya fassara misawo na shi daidai ta masa wajen makwancinsa ko wuta ko aljanna ko kaburi ko a cikin aljanna shi na da ne ki sai da kai ike cewa wadkun wajen da ya ce fattara alwadku yakhruju min khilal ko wadku mana mata ruwa ruwa da yake fitawa yake zuba shi yake kira wadku qala ibnu abbas halakum mim mimma malakat aymanukum fi aya wa fi takhafunahum an yarisukum kama yarisu ba'dukum ba'd ina fasara daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fi sawa takhafunahu kuna ganin karatun kuwa yace Allah yana ba ku buga kutanci ke cewa har daraba lakum masalan min anfusikum bi kaunan ku Allah ya kawo buga kutanci maku misali din ku gane Yace mutum ne yake da bawa bawan kuma kai kana da dukiya bawa karkashin ka yake kana da arzikinka kuma bawan kai ka malaki bawan shi bawan kuma ga nema arzikin da kake da shi ku yi musharaka ku ji wannan rashin hankali bawa ne fa bawan ka fa kana ce da shi kaya ne ma abunka kawai shi dukiyar da kake da shi shi na gan cewa shi ku yi musharaka da wannan dukiya yace ya zaka ji kuma yace lokacin da yake neman musharaka wannan ke kuma kana da zuriyan da kake sa rai kana jin tsoron baka na za su cika cikin talauci kana tara arzikin da su samu wannan shi wannan dai da bawanka ne tsayen tsakayi ba shi da wani kawai shi dai shi maka masu kayan ka sai amma shi kuma yana so har ya zo ya kaka gida ya rike kayan ka ya ce ya zaka shi da kanka ya ce to daidai da shirka yake ku ji ya zaki abun ba bawa ne ka saye shi na nan gida kana ce da shi kana kwatanta mashi arzikin bai ce da gidansa da naka ne duk dai ne shi na ma ina da ikwaci kuma kuma kana da masu bukata ta da ƴaƴan da kake soro fakirai gidan wanda su cewa hakkin ka yake ba a kawai ma baka bukata su shi kuma ya tashi ka tsaye ce wala arzikin nasu duk gidansu ne ya da ka ji sai Allah yake kawo kwatanci cewa Allah yana bukatun kwanci kanku ya za ji zafi yadda kuke jin zafi haka shirka yake haka shirka yake in hace ku kuma daga baya na hace ice na hace kaji shi ku doki kaji da ice ku sai kuna bota masu ba zan ji zafi abun ba kuma da icin da na hace shi shine Allah kuma mai bani adam shine Allah ni kuma na hace ku da su baki daya kaga har yanzu abin na muku ciwo bai same ku ba mai na muku ciwo to haka yake ina muke ne ta zarba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum abinda kuka mallaka na ku ya bayi min shuraka suna da wani nasibi shi ma razaqnakum abinda muka ba ku fa antum fihi sawa kuma ku da su kuna da arziki ne daidai tare da su wa kuma takhafunahum kuna jin tsoro na arzikin in kun fice arzikin zai kasance kuna jin tsoro na arzikin kauce ko kuna tsoro magada takhafunahum an yarisa ba'dukum ba'da yace yaya ai magana ce babba Allah ya kiyaye yake cewa wa fi takhafunahum an yarisukum kama yarisu ba'dukum ba'd kuna jin tsoro waɗannan waɗannan bayan su gaje ku kamar yadda kuke ga da ku tsakanin ku da ƴaƴan ku kama yarisu ba'dukum ba'd kamar yadda dan shashin ku ina cin gado shashi ma ina nufi ya'yanka da danginka inda suke cin gadon ka kuma haka ne shi katin da ya shiga gida shi me yana sai ci maka gadon sa haka da ka sai shi da kudin ka takhafunahum kuna jin tsoro in kun mutu an yare su kun za su ci gadon ku kama ya rizu ba a kun ba da kama yadda Allah ya faranta shashin ku yana cin gado ya ci to kun yarda da wannan yasadda'un yawma idh yasadda'un yace sadda an yatafarraqun ko yatafarraqun rara fasda ma'ana ci gaba fasda amma fasara ya sadda'un ma'anan wuce abin nan ya sadda'un ya tafarraqun fariqun fi jannatin wa fariqun fi sa'in shine ke nufi yace ranan za a gan rarraba kowa wai su je kaza wai su je kaza amma yana nufi wannan tafsirin ba wai katiba ne ina nufi wasu sun fasara yau ma inda sadda'un rana ne wanda za a raba kowa kowa da aikinsa wasu shiga aljanna wani shiga wuta firka firka ke ne ke so cirke hmm. kuma sadda'a ne ke ci gaba da abin da aka saka kuma an laiki ce fasda bi matu umar wa kara gairu ya ce a can wannan da'ufa wa da'ufa ko du'uf da wadda'afu lokatan du'uf rauni ne wadda'af rauni ne lokatan ce duk loga guda biyu ne ina sai ya ce da kyau huwa kun mine ne min ya ce ana ce min du'ufi ana ce duk ya ce da an laike hace ku lokacin da kuke rauni ba ku da komi. da yaron yanzu yana fata kuka zai ta yi ba abin da ya ni ciwon kai ne ba abin da zai iya cewa amma yan wanda mutum zai tashi mai faci madina ce babu Allah sama ma haka aka same shi lokacin da ake sa masa famfashi na kuka bai san me ake yi sai dan adam akwai aiki a gaba in ka lura farkon ka da karshen ka agaji kake bukata lokacin da aka haje ka kana bukata agaji sirara ka tai kuka haka ka zo baka da komai annanka ka san Allah ne za samu ice ayi yi mare a samu magani ka sha iyayen ka su nemo ganye a cikin a yi wanka da kuma samu tufafi duk kayan Allah ne fa kuma hakan wata na kana tafiya ka mutu shi da aka yi yadda aka yi sai ka gozo masu ka doke ka yadda suka ginda maza su yi akwai ranar da kuma haka za a ringa musin ka yadda aka ginda maza yi to menene farkon ka da karshen ka shi da aka ginda maza yi da kai kowa yake kuma shi da aka ginda maza yi kuma yadda ka ke ka zo kai kide haka zaka tafi kai kide ko yanda ake son ka ranar da aka yi sai ka kai kide haka ne da aikinka da mu'amalanka zaka mutu kai kadai jama'a da Allah ya hace ka ne da dangi menene ka shiga cikin su amma idan ka zo kai kadai haka zaka koma kai kadai ba abin da zai faru abin da kai shi za tambaya ka duk da kake son danka ko kake so yi yanda ran da za a yi mutu aikin da za ba za ka iya kare shi ba aikin sa ne zai samu inda mutum kirki ne gashi mutum shi kuma mutum haka da abokanan mu nawa ne muke son su sun tafi ƴaƴan mu nawa ne muke so iyaye duk sun tafi ba da maka kare shi tunda an haife shi da za a haife shi ba shawarce ka ba kuma ka shi ba shawarce ka ba kamar abubakar hussein eh shi ce mafarki mutum karfe goma ya goma la ya waya cewa ya fara biyan kudin matansa irin dashin gatan na zuwa haji ya gama kafinsa har karfe goma ina zaune daga sallah daga bacci bai taba ce ina jin ciwo kai bai wuce wata daya bai je asibiti aka bincika aka ce mashi da wani rashin lafiya a cikinsa don ga abin nan lai dan adam farkon sa ifi ne kuma zai kuma wallahi wannan ya ishe mutum wadannan jimlorin qur'ani sun ishe mutum ka kalli kanka kuma haka yake menene kai gawa yanda aka ginda maza yi ne kai a yanka ka dafa ka a kone ka a yi menene in ka mutu ka mutu ne daga rashin lafiya shine mukaddiman har za juye kai ne kafin ko ma gidan waye ne kuma an za a haife ka haka za a haife ka tsirara shin gozuma yadda suka gani dama lokacin ma za a iya danne ba haka ne karuwai amerika da sauransu sun haifi yaro shi su danne su kashe shi yara nawa na aka yadda sa ciyawa nan to duk irin waɗannan rayuwar ne Allah ya kiyaye to shi ne Allah ke cewa kai far ya hace ku wa huwa allazi khalaqakum min da'f shi ce ku a cikin da ba ba ku ba komai ba ne yaro yanzu ma kuka me ya sani shi kuka ba abin nan bai ci bai kuka ya ci mai fusari kashi an bar shi a cikin mashi ya mutu to haka ne amma la ce kin sama iyaye rahama duk abin da ka hana su bacci su doke ka su ma wanka su yi ma komai in ba Allah bai sa su wannan rahama ba sha ga yi da yadda shi a kango ba kana musu kuka to me zaki masu hmm? to duk irin wadannan rahama Allah ne zai sa da hatta dabbobi ta dabbobi ya gani wallahi akwai sunsayen da suke jeji muna yara in ka doki dan wallahi ka shiga uku ta bi ka da to sai ta bi ka ta shamaki saboda Allah ya kin sauka karama akan bi iyaye don a rayu ai mutum da ya ce babu Allah ni ina shanin sa hanka ina da hankali kuwa ka duba sama yin ranar take da wannan iskan da yake kada ka oxygen da yanzu a ce iskan sai da shake yi da Afirka dubu mutu kada Amerika na zalima ce da yanzu sun ware wurin da aka tara iska an cika shi ba za a bamu ba muna na bakaki ga talaucin tsiya ga cutun an doko taki daga can an za an zuba mana duk cutan takin duniya ne sha za a zuba mana a gaban cewa tafiya ta yi a kawo magani a gwada nan magani da aka fara can muni dabbobi a su a gwada nan aka fi shiga ɗaya mutane a waɗannan za su nuna cewa yi demokraci kowa daidai wallahi demokraci shine son zuciya karyan banza na wufi wallahi mutum zai doki magani har a nan kano a za a gwada mutane eh, su mutu ƙwakar mujahid wajen da Allah cewa sun makana da zina a sa'u su an mana shi ne ce su an bi mana isa'atun shi ne sakamakon muna aiki da suka yi jaza'un musi'in za a sakamaka sakamakon abin da mutum aikata hmm. za a saka maka abin da masu su suke yi duniya na tafiya ke kana lura tafiya ke, miti ɗaya da kake gani tafiya yake rayuwanka tafiya ke. Wala tafiya yi duk miti ɗaya tafiya ke. yi har kusa da kabarin gaba yin da zai yi na gan mu na tafiya abubuwan suke safin da muka yi sallah asuba ya wuce kenan ko dubun sa kake da shi ban rage ban tana baka san ko nawa ya saura maka ba tafiya ke. na da wani zakara gida shi nake gane rayuwar duniya nan a ranar arafa muka saya muna son mu yanka shi na ci a bar shi zakaran nan in kana lura abubuwan da suke yi zaka yi mamaki inda Allah ya sama irhama akan ba halittarsa Isafai kafin sallah asuba za a kira kira kira daga bayan an dawo sallah asuba kira kira ba zai sauka ba ina kai ce to an waye gari sha sai sauka Da ya fara sunsunta cikin gidan nan abin da zai ci to shi biyu nan saboda an kulle kofan ba zai biyu nan ba shi biyu nan tagan nan iji shi tashi hau wannan katanga shi kira su uku tuku a nan gida shi sake koma karshe kira to salama ke na kowane karfe bakwai saura kwata shi yi wannan shi tuka nan shi tafi shiga katanga shiga can akwai yan wasa can da mata ita yi ita yi ita yi ba zai zo ba shi daidai karfe biyar ce dawo biyan ne eh a didiri didiri dai karfe shida ne yana nan shi wata nan wasu suraka shi amma ya zo ba ruwansa shi hau ne da yake yake yake shi ya zauna in ya hau kuma shi sake kira mana uku ya iso kenan ya wa yake to haka ne tsarin sa rayuwarsa kullum ne ya san da cince zai hau kangon nan saboda lokacin da nake son ya fada yara ba su tafi ya kira shi da bakon daidai ne wani jahili da kana koya masa yanzu bai gane ba eh amma haka ya sara rayuwarsa ka kan sara kullum zai kuskure ba lokacin ma haka za amma da wani ne da kikin gasan shi ba zai yi wannan abu ba a sanar zai ce manta ga yanzu ba za a ganshi ba ko kun neman sa ka yanka ba za a ganshi ba yana wani duniya ba zai zo kuma yanzu ba shi da lasa lokacin yayi kuma lokacin da yayi zai zo je isa ya nan ya ke hawa baccin sa kuma tan karfe goma sha daya shi ya kira su uku shi ka ringa duba abubuwan mu'iza min Allah shi sa Allah ya ce umman amsalakum mm-hmm. halittun nafa suma amsalakum ne haka Allah ya ce su kala ya su hmm? a ni ba dama na biya na cika a yanka eh amma <laughs> ba haushi na cewa duk abun kuma akwai <laughs> don ni duk waɗannan don a rinka duba inda Allah ke shanin abubuwansa ne kai mamaki hadasana Muhammad bin Kafir hadasana Sufyan hadasana Mansur wal Amash ma'ana Masur da amash suka ruwaito wajen Sufyan. Yi Sufyan ya ruwaito abunsu an abi duha an masruk shi masruk ana cewa suna da wani alaka na shayarwa ko na abu ko ya iyayensa game da na aisha da ba sa na aisha bana amma na ji iyayensa suna da shayarwa da suna da dangantaka na shayarwa indon ka tsaye yake shigo daki na aisha kala ma rajulun yuhaddisu fi fi kindata ko fi kinada kinadata ko kindata kindata gari na cikin kasan kufa kindata shi ka ce kanada kindata shine ismu mawdu'i ne fi kufa wuri ne a daga cikin kasan kufa na kasan iraq mutum bai san ajisi ba mai na zance irin yin da sunan da ake rajuwa nan akwai wani mutum ya zo rajin shi mata ku duki alkalami musamman irin fada irin na sallah. ya eh, raja wanda ya yi kaza yana da dubu kaza wanda ya yi kaza yana da dubu kaza su da shiga janna arha fakara ya ji dukhan shi mutum yana rikoto da labarai cewa wani abin nan tiriri zai zo ko hayaki zai zo yau malkiya mace tashin kiyama yana sai fassara suratul duhan kina ba bashi da ilimi shi ya tara wannan wajen kilda wurin da ake waje ne kamar ɗan dare ne zai ina rikitun wasu wannan hikaya nan bai makance shi ba ya ce wannan duhan faya huzu bi asma'in munafikin bi asma'i munafikin wa absarihim to wannan wannan wannan wannan wannan abin nan hayakin zai dauke ji da gani na munafikai zai dauki ji da ganin munafikai a tashin kiyama ya hudu mumin ka haihatu zuka kuma wannan zai sa mumini ya zama kamar mashashara ana kiyaman kenan na mu da muke ji shi mun hankali mai tashi tashin kiyama kuma mai kawo wannan an je lahira kuma yanzu akwai wani mashashara can tati ibn masud shi ce na zo je ibn masud kana muttaqian shi ina kisan gida shi na bashi labari shi ya tashi qadiba shi ya tashi yana mai hushi fagira shi ya zauna fakara man alima ya ce wanda ya nema ilimi ya sani falyakul ifada abin da ya sani wa man lam ya alam wanda bai san komai ba falekul allahu alam shi shine mafi sani ya shi masa alheri fa inna mina ilm ina daga cikin ilimi an taqula lima la ta'lam ka faɗa abin da baka sani ba la alam ba sani yana daga cikin ilimi baka san abu baka ce baka sani ba hmm. amma tsaya yanzu ba tambaye mutum shi ringa kago ya ringa shi a ci kamansa bai sani ba ai bai sani ba na da wani malami wannan shekara ya mutu malamin ana kira alfa zakari shi tura yara mun zai wazi shi tura yara masa irin tambayoyin a ce menene wal asr ke ce wal asr fa wani bayan ceku akwai kaza bayan ceku akwai kaza bayan ceku akwai kaza shi a yi tafsi awa awa awa biyu ana magana kan wal asr karshe ce wal asr shine zamanin da ya rike shan mama shine wal asr jahilis ce Allah da wal asr kenan jinun eh, jinun nafa wani shanu ne da ke can kasa shi shanu kuma yana da wannan yana rike kakawu ya girgiza shi duniya gargaza ce shi shi wannan kuma shi shanu kuma yana kan kifi ne wannan kifin kuma shi ne ka kan teku ire na hankalin jahilai hmm. kuma kai mamaki mun tashi yayin mu suka ce ai shi ilimin sa tarbi ne su kudin kasa ina karatu daga sama ina ina karatu a lokacin bashi shi ma yake fara ki tarbi ne a shi tarbi ma bid'a ne ma ba an tana rai su kudin kasa ba kike tarbi ma ma ma ai ya ci ba daji wallahi Allah Allah rahmce shi ya mutu shi ne ke cewa mutum zai mutu saura numfashinsa saba'in sha doki rai shi sa shi a kaburin ya sa a kaburin kafin a tambaye shi a kawo wannan numfashi guda saba'in ya sake dawa masa tambaya ina cika shi a isa sake mutuwa nusus ke shi saba wa maka qur'ani ike cewa fa inna min ilm an taqul lima la ta'lam ka fada abin da baka sani ba la alam ban sani ba fa inna allaha qala lin a manzo Allah ya ce da manzo sa kul ma asalukum alaihi min ajr ce da su abinda nake so mako ba lada nake nema ba wa ma ana minan mutakallifi ka gaya musu ba kai kana da gaske masu kagowa masu faɗa abin da ba ka san shi ba ne eh, mutakallifi mutum yi taklifa abin da ba gaya masa ba shahid kenan wannan karatu ka gaya musu abuwan ba kake kiro da ka kake yi ba a ce da kai su a tambayi manzo Allah Allah ya sauka ikau da hankali akan wannan a tambaye shi akan wata shan ikau da wannan ce ga yin za a ce su a tambaye shi kiyama shi ka san ka san gaibi ce, ban san gaibi ba Allah da sani tashin kiyama yaushe ke yi dogar da ce an ce yaushe ka san kiyama ce ma masuru a'lam min sa'i ita ce dai wanda ya wanda aka tambaye shi bai fi sanin wanda ma da Allah wa'ala a'lam ban sani ba indai har shugaban taliki za a tambaya bai ce ban sani ba kai da ka tambaye ni wanda ka tambaye shi bai fi ka tsani abin da kai ni da kaji ɗaya ne ban san shi ba Allah shine mafi sani to duk irin waɗannan yana nuna cewa mutum baka san wani abu ka ce Allah a'lam wannan hadisin ya warke ma kowa ma mas'ul menene alam an ha ina sa'i a ce wanda ya yi tambayar na fa bai fi sani wanda ya aka masa tambayan ba sam Allah ya kiyaye mutakallifin kenan shine mutum ke kiro abu irin ga kago shi ya kawo abu shi ya iya lele ne to ba haka bane shi sa imam maliki na bari karatu aka doko aka doko tamboyi aka aka tambaye shi a tambaye wannan ya ce Allah wa Allah a tambaye shi ya ce Allah wa Allah ke ba kai ne maliki ba ba an ce kai ne imam malika ba imam dar hijira ita ji a gaya musu ban sani ba haka hmm? malamin abu muksin Allah masa muna zaune ana karatu shi irin malamin jami'an da suka tambo musta shi wallafa mustala hadisi mai shi shaka dukkan mustala hadisi irin tambayar na wafa irin suna ta annuci yanzu a masa tambaya malai na zaune ya ce ban ka ba wannan irin mutakallif kanka kafiri shine farkon jahilci ma to kai waye annabi fa shi da ya ginjira ma Allah shine mafi sani zance tashin kiyama ba sanar da ni ba ban sani ba kai kuma da ka tambaya ban fi sani ba mamci zai zama na shi kullum ya ce ya san wani abu ba daidai ba ne wa inna quraisha yace kisan da yake murde shi ke kawo wancan kai shi ran tashin kiyama kare yake saboda kun shewa aftashu an islam aftau an islam sun jinkir shiga musulunci sun ki shiga musulunci fada alaihim nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya kirawo su saboda shi ba wai jinkiri ba a haɗe da cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don ba azaban da manzo Allah ya sha annu kamar danginsa kurshawa shi manzo Allah ya masu addu'a mummuna fakara lahum ya ubangiji ani alaihim bi sab'i kasab yusuf ya ce Allah ka suko masu waɗannan fari kamar eh a'inni ka taimake da su shi na abin da yake so yake da yadda ka yi ka taimake da ni da su taimake ni akan su kamar yanda Allah ubangiji ya yi shekara na biyu su, to Allah manzan Allah duwansa sai karba nan da ku gane in abu ya kai gaci an cuce ka kai maka doki addu'a da'wat mazlum to manzo Allah ya da'wat mazlum na an karkashe masa sahabbai an hana sakat an hana shi arziki an kwace wannan to shi manzo Allah ya ce to Allah ka koya masa hankali nan duniya masu gari hmm. ba yin bahaushe ba yanzu na in babur nan da ake yi a duniya nan yanzu yanzu shi mutum kana wuce wai Ibuge buge kai kada kai kuma ya sha kwaya a tashi a ce ai na bar shi da Allah gobe kuma sake yi kuma ya koma gida ce dan iska ne wallahi dan iska bai ya zama ba ba amma shi ba zai tsaya yi mukawama yi nemi hakkinsa ba yaran kuma lalacewa kai kana dubiya sha ka. mota a lalace a zaka a takaka ko yadda ka san dabbobi haka ke rayuwa in ka fita shiga dawo lafiya ba ruwansu kuma a guji ko ka kashe shi ka yi kafara ko kuma ya kashe ka ba abin da da suka da zai da miki inda zai sai wala ba zai iya ba kuma zage ka nan ni da ni da kai ne ko ya za mu yi kwana mun kai wani mutum za mu yi kwana wani yaro yana tuka uwansa ba dan bai kai dana mamman ba eh man haka eh zai zaka eh ni ke wannan yake cewa bai zaka na ne aka yi zagi yayi eh. uwansa tana bayana ja kawai don muna tafiya za mu yi kwana domin za mu yi kwana shi ɗaya eh, daidai ne mu ba dama mu juye eh an sai da shi yan bata lokaci yara ba sa karatu ga su da son duniya ga abin da yake da musu kuma ba girma kowa kuma yare na sai zama mutum shi da bukata yana nunsa ta yanzu yan kwaya na duk sun bar abuja sun bar lagos a nan suke kuma yanzu an ce da sa a yi aiki shi a ce wai an hana mutane abinci to mutum ringa kashe ringa kisan kai yanzu mai fashe ga gan mutum ya doki mai mai fa a babur gala ɗaya gal wallai na faduwa duk wanda suke kewa shi shiga amma wai ana kallo ni ban taɓa ganin irin wannan al'umman ba kai le yayi le yayi kai kai a a ma mu jin lahira hmm. a shi da abinda Allah da hankali zai dauka shine ibn masuri yake cewa yake cewa Allah eh hmm. hmm. Bahzatuhum sanatun she shekaru ya kama su mana shekarun annabi su ya same su fari Allah yana sai gama da mu a dauke ruwan ma shekara da ka gani me zaka yi shi ba Amerika zai shigo da ruwa? ba kuwait sun sun sun ce sun yi noma sun waye amerika zuwa aka suna da mai a banza aka tafasa da ruwa tiririn ya tashi iska ya tara abin nan girgije aka ce an ci gaba an ci gaba kima wai yana turanci oh, iska zai kada shi har sudan masu sa riga bebe Allah ya so kuma sa can me zaka ma wa Allah sun kashe kudin sun saka abuwa me Allah na ruwan sa ne iska naka ne saman naka ne to yanzu duk ligiman da ake dan adam ligiman da ake yi Allah ya doko shekara daya ba ruwan ba ka gani wa zaka kira amerika ne ko wani jos ko wanda ya jima asibiti yana sa duba zuciyarsa billahi mutuwa za su yi arna shine yanzu za sai ana bata lokaci wai wai wai an ci gaba lakiyaye shi ke cewa hatta halaku fiha mafiyansu sun mutu wa akalu maitan wa idan sun ci mushe da kashi tasuka nan wanda yake cikin jeji duk mushe shiga jeji su ba da kumin da ya mutu ya dade sha doki fata a jiki wa yara rajul she bakure shi ganin ma baina samai wal ard in ya daga saman zuwa kasa she ganin ka hatu duha sai ganin baki daya kama hayaki ne to yace wannan shine sababu mu wannan makirecin da yake to ma lahira za a yi wani abu kireki eh masu yi wazin tilin ba yanzu ka fara ba wa kana zuwa kasuwan kawai kuwa ba ka zuwa kasuwan kawai shayin wa'azin an yi zage-zage daga ba sai da laya zuwa wallahi suna haƙun wa suke shi masa da layoyi ne ba daga baya ne wa an yi wa an yi da laya a nan za a gane mata suna bukatan karatu wallahi suna nan suna suna duk abin da ya zo kunninsu daidai ne sai yarinya ta fito talla ake mata lokacin da take zuwa islamiyya ya kana abido ake koya mata. iyaka na addini daga baya bata san sallah ba sai da manzan laiki sallah ba ba ta san komai ba sallah wa sallam. ba abinda aka koya mata kakazanta na cikin ya take bi wanda ta lalace ma kato daga bungo ta ne ta daga baya sha aure ta ita kuma dan tsiri haka shekara goma sha uku ko shekara goma sha hudu a tara mata kumbu wannan kayan banzan shi ta fara gasa da shigan kishi da zuwa unguwa kenan ba ta san sallah ba san komai ba kuma kafin a kai ta gida akwai wazin da mata su fi zasu mato ajhan nas ala wajen ard mun je haji ma ko kwanan muzdalifa ake fatawa kwanan muzdalifa wai in ka je ka kwanta karka juye wai kwanan gidan kabiru ba za ka juye ba filo ba komai karka juye karka yi komai kai a ya ci da dadi ke kaga ba ne da fesu an je muzdalifa karka juyi in ka kwanta haka ba juyewa hannu kwaya daya gidan gidan kwanan kabiru muzdalifa kenan ko waye kabiru ne ko ne o ko Allah ko kawai kawai kabari kenan a ah, ba ku sani ba manyan ba san gidan a ah, ana ji suna da wani gidan eh, abin nan ba ku sani ba ku tambaya dai to suka ce haka yace faja abu sufyan sha abu sufyan kagan annan sun san gaskiya ba fakara ya muhammad kagan bai ce rasulullah ya muhammad shirkin sa ne fa alal akal na na habiba tana gida amma kafircin ya riga kuma kafirci a tare da hasada ya muhammad jita ta amuru bi ta rahim kaga abin da ya dauka ya san da wannan kai ka zo ne ka ce a yi zumunci kaga a duk mutum shi san zaka yi alheri kai alheri billahi lazim ko makiyan kai san alheri ne ko ba gaya maka ba shi an gaya maka ba wallahi kirki karka saya wani ya ka ka yi dan zacin Allah ka yi ko makiyan ka sani amma wallahi kana yin don mutane sani to ka tabe ka yi dan zacin Allah kake yi kaga sun sani amma lokacin fadan sai yayi sun fada amma duk mutum da yake alheri don ayabe shi ya shiga uku wallahi ta shiga uku kaga nan wurin ya ce ga kai manzo Allah ka zo ne don sirat rahim wa inna qaumaka mutanen ka kad halaku sun halaka fadullah sun yarda da Allah sun ce ka roki mana Allah eh ka roki ma sun san Allah ba su ya roka ba mushrikai ne na gefe ne ka roka mana Allah dan Allah to me suka bira nan wurin sun yadda shi mutum kirki sun yadda Allah ya yadda da shi duk siffar da manzo Allah ya kawo sun yadda da shi kaga sun taso daga makayi ya zo Madina shi ga manzo Allah abu biyu sallallahu alaihi wasallam kaga kai mutum kirki ne kai ka ce mun zumunci kai kuma kake da connection da Allah ga yawa Allah ya ba mu arziki ba abin da manzo Allah ya zo yi ba kenan amanaki ya eh, wannan shine ne ai malam gayawa son kai baka sauraron radio ne yadda son zuciya ke numfashi a duk ka rinka sauraron radio maka ga yadda mutane suke son zuciya ne yake numfashi son zuciya ka ga mutum na magana son zuciya numfashi za da gaskiya ka ga irin wadannan yake cewa shece ce faƙara bi yawma tati sama'u bi dukhan mubin she shi Abdullahi Mas'ud ya karanta wannan yace fattaki ka kiyayi kai murakaba yawma tati sama ranan da za a gani sama bi dukhan mubin za a gani kaman abin nan hayaki ne to she karanta ayin istishad ne ila qawli a'idun afa yukshafu anhum azab afa yukshafu anhum azab al-akhirah iza ja yace ko an yaye masa anan za a yaye masa an zabara ran tashin kiyama in ya zo masu an yaye masa anan ka ta Allah la ya masu ma amma na tashin kiyama ba dama duk alfarma na ke tashin kiyama alfarman shine mutum yayi wani abu a karasa shi amma duk mutum da bai yarda da lahira ba dama dan wuta ne sun ma'adu ila kufrin bayan Allah ya addu'a suka koma shi suka kuma kafircin su kuma wannan ya nuna cewa kafirci wani abu ne wanda Allah haka ya tsara mutum ko da ma Allah ya samu kansa shi musulmi dan girma Allah ga gaskiya bayane فذلك قوله تعالى يوم نبتش بطشة كبرى shi Allah ce kuma bayan wannan ai zan kama su zan kama su kama na girma shine ranar badar wannan maguza aka karkashe su walazi lizaman yawmal badar yace kalma bacce kubra da lizaman duk ya ce ranar gazuwat na badar ne Allah ya kakkama su ranar babu la tabdil khalqillah mala ke cewa abinda ake la tabdil khalqillah bi ma jinillah na fata an gane da wajen na Allah ya ce la tabdil khalqillah yake cewa kar a canja a cinin Allah yace khalqul awwalin yake nufi wannan wanda Allah yake cewa ina haza illa hulkul awwali shi yake ce hulkul awwali man jinul awwali addinin mutanen farko fitratul islam fitra kuma shine musulunci wannan shi ke so ya kawo maka duk ya yi sun tsinci su ne cikin ayoyi wajen da Allah yake cewa la tabdil khalqillah shine yake cewa khalqillah kar ku canja addinin Allah kuma yace abin nan ya faɗa cin alhalkul awwalin ko halkul awwalin shine ci ajinin farko wajen ce ina haza illa halku ko halkul awwalin bi ma'ana jinin awwalina a mutanen farko to shi ke cewa حدثنا عبدان أخبرنا أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن زهري قال أخبرني شي يونس abokin imam maliki ne a wajen karatu a wajen imam zuhuri ina daga cikin manyan-manyan malaman da bayan almajiran imam maliki sun doka karatu a gunsa sukan je gunsa su doki karatu shi yunus ibn yazid ne ike mm. cewa akhbarani abu salama ibn abdurrahman anna aba hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا kowane yaro za a haife shi ne akan fitra na fata an gane fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi shi kasance iyayensa su zasu canza canja masa akidansa yahudawa na su da shi ba yahudi nasara na su da shi aleluya abin da ake yi ne ayyun baki salihi inda ba ma guje kuma shi a madi shi ba ma guje kuma da kawo akwai an je wani dawa mun je wani dawa nan kawai mun ce musulunta ya ce ai shan kawo wani ruwan sarki daga gabas ya ke nufi haka wasu ba zai musulunta shan kawo wani ruwa daga gabas ruwan sarki amma ka kasa gane mai yake nufi yadda ya ginda mai ke fada jahili kuma bai san abin da yake ba ruwan sarki daga gabas daga yana ko hukumi ki so ne daidai ga su dai an kibin Allah da manzon sa addinin iyaye da kakanni bai ma san me yake cewa ba dan wannan shirya daga annuwan Allah yake shi yake cewa ka gane shi manzo Allah ya kawo masa kwatanci ya ce ko ba ku gani kamar tuntaju bahimatu bahimatan ba ka gani kamar yadda dabba ta kai fa dabba jama'a za a gani duk an haife ta duk gabobinsa a ciki suke jama'a kenan duk a haɗe suke haddidiya ke cewa har tuhisuna fiha min jada'a har kuna gan wani yanki kunnensa ko kafafuwansa lokacin da dabba ya fa ba gani jar'an ma nan wani an yanki wani abu a cikinta to amma daga baya shi me shi isa ne yanka wai yanka wa? me shi isa alama ko yanka tozonsa ce bayan wani aka yi wannan amma san haka aka yi biyan ce haka ji ne kuma kaga ji ne ya yi an zo na an canja kamar yadda dabba zai zo salima shi aka da a sage guda biyu a ce dabban sani ko kaji suma ya kul fitratullah yace fitra ce ta Allah alaiti fatara nasu alaiha wanda Allah ya ce bayan a kansa shi yace menene la halkin khalqillah to shine wannan shahid la tabdil khalqi la kar ku canja ajinin Allah nan ne ce zalika jinin qayyim wannan shine ajini menene to in ka lura nan wata magana ce mai tsada anan ne yake fitratun nas yace haka Allah ya ce mutane alaiha la tabdil khalqi la ya ce kar ku Allah jinin wannan shine tsaye ajini to in kana da irin masu fassara gundar ayan nan sha nuna kawai la tabzi khalqillah zalika dinu qayyim kama rashin canji ajinin Allah na shine jini ma daidai ce shi kare na jini zalika dinu qayyim in ka daina canji harkillah shine jini ma daidai ce ba shi kare ba na jini na to mutum da yana da su ifam ce gan cewa rashin canji ajinin Allah kawai shine in ka yi wannan shine kawai da yana da amma ajini baki daidai suke la tabjil halkillah zalika jin qayyim ko kai kasance shi ajinin da kara canja shi fa wannan ajini shine ajini daidai kar ku canja shi abinda Allah ya kawo muku shi hmm. cewa in waje hakan dina ne fa zai hmm. zama shine a'a ai zalika wadannan jumla ne baki daya eh zalika ba eh, wannan ma bai canja ba da yace la tabdil khalqillah ni na yadda da tafsir la tabdil khalqillah na kaga ya shiga ciki canja halitta Allah tun ka ce canja halitta Allah ka ce zalika jinu tayyib kagan da miru kan kuma wajen can duk ayan ba yanda zaka fito da la tabdil khalqillah ba a cikin jumla ko kana da abin cewa to zaka ce la tabdil zalika jinu qayyim rashin canjawa halitta Allah shine jinin tsayayyen ajinin kawai ya oh ba shi yasa ba hmm? shi ya sa shi zai dandana kodansa in ba sa masa wani daban ne an sa ne to ba wanda ya cika sa to hmm. cewa me me ya ce me ne ce domin hadisin nan ina eh? ya ce me me me ka bin munasaba na daga a kan me hmm? ina kake suka tambaya na ga an yi bayani ana cikin suratul hmm. kuma an ci gaba da to shi ne mai baka gane ba a munasaba nan wurin mm. ba a cikin wannan sura ba yi manganan ba yi manganan munafikai ba ya kan sake magana ko ba yi magana munafikai a cikin wannan suran ba ta wannan shi ana magana na cewa wannan shine munasaban kuma gashin ka duba cikin ayan zai kara maka wani ne. to ina muke na yanzu Ike cewa lokaci mai yi na ji ko waki tambaya me eh. aka ce da manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ubangiji eh, abin nan yaro ana haifan yaro ne akan addinin musulunci hmm. to akan wannan kamar yadda ake magana kan ahlul fata hmm. su akan haife su a wurin da babu wani addini haka hmm. sai su tashi da shi ya tashi girma bai san addinin musulunci wannan za a iya cewa wannan lokacin yana kan addinin musulunci kenan a'a ba za ka ce addini ma ba ba yin sa ake yi ba bai samu yi ba ina fitira da na sanin Allah amma ai ibada kuma shi an sa kai ko ka bari dan shi sa za a masu jarabawa saboda sun fitiran jini na nan shi sa ba za a ce arna ba ne su haka ne yaran da aka haife su suka mutu yara na su dai tun da su rayu ba mafi rinjayen kauli duk yaron da ya mutu yana jinjiri ko yaran arna ne su ne yan ajanna amma wanda ya ahli fatra kuma wani da bude wanda ajini bai kai shi ba su gyara ba za masu tun da sun girma sun kwaba da daidai da ba daidai ba akai fitra ne yadda Allah yake so ba ganin kamar Allah ya ce su ne fitra yaro ma ga tambayi na Allah shi nuna masa sama fitra cewa Allah ba canja shi da ce canja shi kafin duk abin da ake yi koyarwa ne ke sa a a canja wannan shi ne fitra ma'ana fitra da Allah ke so a yau duk fitra ina ina shirye a gaya masa Allah karba zai ai shi na hutumobi na da shari yanzu shi ga gan kalmomin da ake gaya yaro shi ke kama fitran da Allah ya ce shi kana gaya wa Allah shi yadda take nan shi yadda ce akwai na Allah akwai kuma shi kaza ne wannan fitran kabiliya karba wannan kuma la ya ce shi ne da kan fitran mana kan ajini ba tare da wani ajinin eh, musta'id a kuru masa abin da Allah ya tura saboda ajinin shi Allah ya nuna ce yin da za amma sai na Allah shi daya ne shi ne ya ce shi to ya san da wannan hmm. Hmm. to shi na kuma muke Mm. ita cewa ya ce suratul lukman suratul lukman dai ga shi kun san komi a ciki abubuwan da nasiyan da annabi lukman ya ma 'ya'yansa